gaba da gashi ci gaba da gashi adam zango ya maganin mutumin nadi sawa in za ka zo ne to ka gaya mini in shirya sawa in za ka zo ba sai ka gaya mini in koma gida sawa adam zango ya maganin mutumin nadi sawa in za ka zo ne to ka gaya mini in shirya sawa in za ka zo ba sai ka gaya mini in koma gida na jama'a ta kai mini ba a kaduna nake zaune kukan kurciya ga mutane in kun gamsu bayani ne ranar ashirin da biyar ga watan oktoba ina zaune cikin gamji da ni da abokai na dinkan mu na zaune sai na gano farar yarinya kyakkyawa gefe zaune sai na ce salamu alaikum bebin ta gida ta amsa min bebin ta so kwafsa kuma bebin ta so bata min sai na ciro waya a gaban ta nake zan sai da na kammala sai na juyo na ce I love you baby suna na iri mana zango amma kyan ya ce daɗi ke kuma bani suna har adireshin ki bebin daɗi suna na ta sa'ar mata ne asiri na yau zai tono washe gari na talla shayi sai gata a motarta ta a sha shayi a sha shayi da wuri da shafa sha bota a sha shayin uwa yanka mun shekara biyar mu da rabi muna ta waya tare ban san ya kamanin rabi suke ba sai dai muryarta amma ta ce mun ita yar gwamna ce kaji ta, lailai ni na yi wauta na zau yaro mai ta zata, na isa gum na duba gabas arewa kudu har zuwa yamma na ta kira rabi da ɗauka waya yau to yau ta zan kurma can na shige ta tana zaune na ce sannu mama na yi fushi maza sannu ni ce rabi idon gwal ka gane ni kuwa bibin nawa rabi kin ci amana ta nan bata na haukan mota ta lallai zamani ya canja mai fure take bata ta da ɗa wata ran na je yawo na biɗa da gano wata ya mai fata ja motar ta fara kiran naija fijo 206 yar naija to ya aka yi su ku saurara da motar ta na satawa lemon kwali na ka tsotsawa na magana ku ta amsa min ta lamba ta karbatawa gobe dubai zan komawa a can nake mai na ka turowa na gari ya kashe mota na ka wankewa wata rana ina gurin aiki na ranar taya na ka gogewa sai na ji an ce kai malam wanken mota ta in and out ko da na juyo na kalle ta daga ranar ban kuma karyawa ba Saúde.